Akwai dai shagunan sayar da littattafai da sauran kayan karatu tun daga firamare har zuwa jami'a manya da kanana amma mafi yawan jama'a sun fi raja'a ne ga waɗanda ake kira da suna libiri parter don samun sauƙi. ɗaya daga cikin manyan dalilai a kasuwar Bilal ɗan Ingal ya muna ƙarin bayani. A nan dai bisa gaba baya ta karaka duk inda library parter suke masu sayar da littattafai na lakwal tun daga firamare har ya kai ga université Libre. ka dumin tana da su ba libre dai wanda yake na lokal da kan yi ni duk abin da ya safi lokal har sak sak dumin kawo su to amma idan ina ake fitar da waɗannan kayan su ga sak sak ga su wancan da golomi ne kawo su wannan kai ne akwai manyan manyan shagunan ne ba ne wurin shi muke zuwa muke sa mu mustalfa masu kama da kayina su libanese din wato libanese nan suke yaban kamar yanzu classine ta yi salin yame ta yi birkina kuma ta yi cote d'ivoire fi wuri su muke zuwa muna sauro duka kai na gari ka gani haka zalika a wannan kasuwa da ke karam karam a birnin yamai jama'a na da damar dawo da tsaffin littattafai domin canza musu da sabbi kamar yadda abdulmalik abdu amadu ya shaida mana eh lalle ina zakkuwa nan fartar tulsuwa da sauki abin da yasa nace ma suwa da sauki livruka ne nake zakkuwa sai wajen su nan ina samun gwargwadon iyakacin war nake samun su tunda ina in zaka da nawa tsohi nan suna sake musu su bani sabi in kara musu kaɗan shi na kama iyaye sauki kwarai tunda livre an ka ce ba a exchange ba a sakewa to gaskiya akwai matsala tunda mutane akwai wanda ba su da kuɗi Suleiman Ibrahim wani uba ne da ya je kasuwar domin saya wa 'ya'yansa littattafai ya ce hakan ba karamin sauki ya kawo wa iyayen ɗalibai ba. Hakanan kin naka kawo wancan a sake maka wani yana kama sosai wanda bai da ƙarfin sayan duka dole dole sai ya bar cgm zai san kyam kuma ya ce sai ya sake sayan wasu amma ka zo da na cgm kin inda za ka kashe jaka ishirin ka kawo wancan aka raba ma biya ka gaba ya zo gidan sauki ka taɓa yin hakanan sosai ma ana samun hakanan sosai na samun sauki to sai dai wasu na nuna fargaba dangane da yiwuwar shigar da kayan mallakin gwamnati ko kuma kungiyoyi masu zaman kansu a wannan kasuwa zargin da bilal dan ingal ya musanta yanzu na alibiri fartan na birnin ya mai gaba da bayan mu duk wata uku muka zamana mu duka muna tunatar da abokanmu kak ku sake a kawo muku libir ko kanyi wanda ya safi gwamnati ko wata kungiya mai zaman kanta a nan yamai kuma na biyu kak ku doki libir mai kashe kak ku dauka kuma yaro in ya kama ka libirka in ka dibi luka ka dibi yaran nan ka san dai ba nashi bane ba sai mu ce abokan kowa sai to a hannu daya na yake cibis da Shu'aibu Adamu wanda ya kware a aikin gyara da kuma kare littattafai don hana su lalacewa a wannan kasuwa ta karam karam libir ko da dai tsoho ne ko ya kyage ko ya tale in dai akwai fa jikin shi da ba baca sun kai ba to mu muna iya dumke shi mu sa mai kwal kuma mu sa escort mu kwale shi ya koma sabo kuma ko da sabon ne kamar yaro wanda yake bata libir hakan ga ko yana saurin cage shi mu muna iya kwalan shi in ka ma mu dumke maka shi sai mu kwale shi da kyawu ko wanda ake kamun na ishan jikin nan su ma muna iya samu wata fa cikin su sai mu gama sai mu dumke sai mu mai mai da cikin shi wata bace ba wai a yamai kawai ba hatta a sauran yankuna na kasar ta Niger jama'a sun dogara ne da irin waɗannan kasuwanni da ake kira library Parter domin sayawa 'ya'yansu kayan karatu Abdulkarim Ibrahim Shikal sashen Hausa na RFI